ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid za mu tashi darasi na 31 yau muna 29 ga watan 12 2023 16 ga watan jumadal akhir ba a cewa jumadal thani jumadal akhir wannan sanin da ake cewa akwai salisu kenan da haka ko a rubuce za ka ga jumadal ula jumadal akhir an ce na farko sai na ƙarshe in ka ce jumada ta biyu kaga akwai ta uku kenan al akhir maimakon jumada thani gane ko ju jumada asalin kalmar daga daskarewa ne a wannan watanni guda biyu a lokacin ana tsananin sanyi a kasashen larabawa har ruwa yana daskarewa to sai suke kiransa watan daskarewar wato ruwa na ɗaya da kuma watan daskarewar ruwa na ƙarshe ba na biyu ba in an ce na biyu sai ce to ina na uku za su ke cewa na farko da na ƙarshe al'awwal wal akhir ko to shine jumadal ula jumadal arrabi kuma yana nufin kaka watan cin gajiyar kaka to shi ana da rabi'ul awwal da rabi'ul akhir watan cin kaka cin gajiyar kaka na ɗaya da na biyu to wannan kuma jumadal ula da jumadal akhir to yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar har an shekarar dubu da 445 daga tasowar annabi daga maka zuwa madina in banda musulunci na allah ne a shekara dubu ana yin abu daya a kara 445 har da kuma yana nan daram sai dai ba ka yi kawai ka bashi babun ba darasi na 31 ko babu kaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu a shaddu hubban lillah kina malam zai mana magana akan soyayya babi mai magana akan soyayya son Allah da son abin da Allah yake so da kuma so dan Allah ita soyayya a guri biyu ibada ce mahabbatullah Wa mahabbatu lillah wa mahabbatun filla al mahabbatu mahabbatullah san Allah wal mahabbatu lillah da kuma so dan Allah wal mahabbatu fillah da kuma so wajen abin aikin da Allah yake so yace alam nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika ya Allah ka azurta ni da sanka da san mai sanka da san aikin da zai kusanta ni in samu sanka da haka addinin gaba ɗaya hubbu ne ƙauna ce ko ana yi da kai ko ba a yi da kai kawai don Allah yana son bawa sai ya kira jibrilu ya ce jibrilu ce ina son wani kai ma ka so shi kuma ka ba da shela a sama duk a so shi sannan a saukan masa da soyayyar mutanen arziki a ƙasa idan kai ta yin laifin da Allah baya son ka sai ci jibrilu ba na son wani kai ma ka ƙi ka ce a sama da a kishi, shi nan ka sauka masa da ƙiyayya a tsakanin bayan Allah sai ga mutanen arziki ba sa son ka kawai to Allah ta'ala yana so yana ƙi shi yasa ya ce ya faɗi guda takwas da yake so kuma ya faɗi goma sha hudu da baya so a cikin alkur'ani man yuhibbuhumullah wa man la yuhibbuhumullah zaka ji wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kun ga muhsinina suna cikin dimnin waɗanda yake so yuhibbus sabirin yuhibbul muttaqin yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabil saffan ka anu wa qasitu inna allaha yuhibbul yuhibbul mutawakkilin yuhibbul muqsitin yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahhirin su takwas ne waɗanda Allah ya lissafo yana so sannan kuma la yuhibbul mu'tadin baya son masu wuce gona da iri masu ta'addanci masu ƙetare iyaka su ma lissafo su har la yuhibbu kulla kawwani kafur mai ha'inci mai kafirci kulli kafirin kulli kawanin kafur duk waɗannan Allah ya lissafo su goma sha hudu ce baya son su to kaka kuskura ka yi aikin da zaka faɗo cikin wanda Allah baya so dama bai ce baya son alhaji wani ko malam wani ba a aiki ne baya so yi aikin kawai da ka yi aikin wanda baya so ka faɗo cikin wanda baya so in ka yi aikin wanda yake so ka faɗo cikin waɗanda yake so da haka ashe so Allah yana so to amma kai kace kana son sa kuma to sai ya kalubalance ka kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace in kuna son Allah da gaske kuna son Allah to ku so ni tabi ni ku bi ni kenan da so da bi ba sa rabuwa ba a yadda da son ka sai kana bi ba a yadda da bin ka sai kana so saboda in kana son Allah ka bi manzon Allah in kana son manzon Allah ka bi Allah saboda ba a raba so da bi ba za ka ce kana son annabi ka kibin sa ko kuma kana bin sa ka ce ba ka ba zai ba za ka karbi so ba sai da bi ba za ka karbi bi ba sai da so sai ka haɗa biyun shi yasa wannan aya ana so a raba mana ƙauna kashi uku san Allah dama san ɗaya ne kawai duk wanda muke so muna son sa ne saboda Allah saboda Allah ya ce a so shi muna son manzon Allah saboda san Allah muna son annabawa duka saboda san Allah muna son mala'iku saboda san Allah muna son sahabbai saboda san Allah to in san Allah ka yana karuwa to san annabinka yana karuwa san annabinka yana karuwa saboda kana son annabi ne don don Allah san asali na Allah ne to sai a so annabi don Allah sai a so aikin alheri don Allah kuma bai sai ya zama na Allah ne na amanu shaddu hubban lillah masu tsananin so ne ga Allah da wannan san na Allah wanda ya sa ka yadda ka bauta masa kai siranda duk abin da ya sa ka kai abin da ya ce ka bari ka bari to sai ya ce to ka so manzon Allah kuma sanda kake wa manzo Allah sai ya wuce kowa duk halittun Allah banda Allah duk halittun Allah sai ka so su fiye da yadda kake son manzo Allah wannan san shi su ake haifan maka da biyayya shi kuma san Allah su ake haifan maka da bauta shi san da kake wa Allah shi zai sa ka bauta Allah san da kake wa manzo Allah shi zai sa ka bi shi to ana auna binka da sanka da sanka da binka in ka zo ka ce mana ina son manzo Allah sai mu kalli halinka mu kalli ɗabi'arka mu kalli shigarka mu kalli aƙidarka mu kalli ibadarka mu kalli mu'amalarka mu kalli akhlaq ɗinka in muka ga sun yi kana kwatanci kana kwaikwayo na manzo Allah to sanka na gaskiya ne law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da sanka na gaskiya ne sai ka bi shi domin mai so ba zai taɓa yiwa kai awa kana son mutum ka ƙi sa ba da so da bi ba a raba su ko kana binsa sa ka son sa kayi asara in kana son sa ka bin sa dole sai ka haɗa biyun shi da kake so to duk abin da yake kai duk abin da ya hana ka hannu to gwargwadon yin ka da yawa da barin ka da yawa akan abin da ya hana da gasgata labarinsa da nuna ƙaunarsa da soyayyarsa gwargwadon irin yadda imanin ka ya nuna kenan bisa ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin to Allah ya karkasa mutane wa minan nasu wa minan nasu wajen goma sha hudu ne a cikin alkur'ani to anan Allah ya kasa mutane aji aji yanzu ya zo ajin soyayya ne sai ce wa minan nas a cikin dai mutane man yattakhizu min dunillahi andadan jam'u nid akwai wanda yake riƙen wani abu kishiya kishiyan nan zai iya faɗuwa a cikin layi biyar ko ka mai da mala'ika kishiya ga Allah ko ka mai da wani annabi cikin annabawa kishiya ga Allah ko ka mayar da wani aljani kishiya ga Allah ko ka mai da wani malami ko wani shehi ko wani wali ya zama kishiya ga Allah ko ka mai da matakka ko wata masoyiyarka ko wani abin da kake so ko da gunki ne ko dutse ne ko kuɗi ne wani ma shi ai baya bauta wa komai sai zuciyarsa fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shi abin bautarsa zuciyarsa inda ta kaɗa shi nan yake kaɗuwa. in zuciyarsa ta ce ya yayi in zuciyarsa ta ce a bari ya bari da zuciyarsa ya allantar da zuciyarsa in ta halasta masa ko da haram ne zai yi in ta haramta masa ko da halal ne zai bari to wannan shine hatsari sai ce yuhibbunahum ka hubbillah an kawo kafu tashbihi suna son su kamar yadda suke son alamana suna daidaita soyayyarsu da soyayyar Allah wannan shi ake kira almuhabbatu ma'ahu wanda shine hatsari almuhabbatullah wa muhabbatu lillah wa muhabbatu fillah wannan shine ibada san Allah da so dan Allah da so cikin aikin Allah amma almuhabbatu ma'ahu shine ka ɗauko wani mutum ka ba shi soyayya irin wacce ake ba Allah ka ɗauko wani ka ba shi so irin sanda ake wa Allah ya za a gane ka ba shi so irin na Allah sai a ga kana ɗaukan nau'in ibadar da ake wa Allah shi ma kana masa kaga an samu me an samu shirka fil muhabbati ka daidaita shi da Allah don da abin da kake wa Allah kana masa to me bambancin su ka roƙi Allah ya biya ma bukata shi ma ka roƙe shi hmm? kayi sujada a gare shi kayi ga Allah wani ma idan guluwin ya guluwi sai ma ce ai ba ma Allah ne Allah ba wannan ne Allah din kawai ce shi da Allah ɗaya ne kaga sun wato fada cikin shirka fil mahabba sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su su ne mafi tsananin so ga Allah ma'ana su san su ga Allah ya wuce irin wanda mushrikai suke wa kansu. saboda su san su ba khalis bane akwai gurbata a ciki sun sun cuɗanya san Allah da san wani Allah ma'ana sun daidaita san Allah da san wani abu ba Allah ba suna bauta Allah suna bauta musu shi ake kira ashirku fil mahabbati kenan muna son manzon Allah dan mu bi shi ba dan mu bauta masa ba ba a bauta manzon Allah ko sai dai a koyi bautar Allah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai kiran sallah yake cewa ashhadu an la ilaha illallah sai ce me ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ga ya raba aikin kuwa ko Allah ilaha illallah muhammadun rasulullah ba abin bauta da gaskiya sai Allah muhammadu zai koyar da bautar Allah Daka duk wata bauta da za ka yi a duniya ko a aƙida ka ɗauke ta ko a ibada ko a mu'amala ko a akhlaq kana son shiga aljanna da wannan bautar kana son a tsare kauta da wannan bautar kana so ka samu san Allah da wannan bautar kana son ka girmama Allah da wannan bautar to idan ba a hannun manzo Allah ka koyo ta ba aikin banza kake amma abin ka ne na duniya aka tambaye ka ce ni fa ba bauta nake ba to sai ka je kai ta yi duniya ce wannan amma abin bauta shine wanda ake yin sa da niyya hudu lil khawfi war raja wal mahabbatu wat ta'zim duk abin da girmamawa ce ta sa kake yi ƙauna ce ta sa kake yi kwaɗayin rahama ce ta sa kake yi tsoron azaba ne sa kake yi to ya zama bauta don Allah muna bauta masa ne mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa ta'aziman wa kabbirhu takbira girmama shi girmama saboda haka wannan shine yuhibbunahum ka hubbillah ma'ana an mata fassara biyu ko dai yuhibbunahum suna son su kamar yadda ya kamata su so Allah wato anan ya nuna ba sa son Allah sun ɗauke soyayya gaba ɗaya ta Allah sun jingina ma gumakansu ko kuma a'a anan ya zama sun yi shirkin fin rububiya kenan ko kuma a'a sun daidaita san da suke musu da san Allah ya zama kai ɗaya kaga nan kuma ya zama shirkun ne fil ibadati idan ba sa son Allah kwata-kwata waɗancan suke so maimakon su so Allah sai suka ɗauke soyayyar Allah suka kai can gaba ɗayanta to wanda ya zama shirkun nufin rububiya idan kuma suna son Allah ɗin, suna son waɗancan sai suka daidaita son Allah ɗin da son waɗancan to ya zama shirkun ne kuma fil ibada fil uluhiyya to kowane daga ciki dai in an mutu a kansa ba a shiga aljanna har abada Allah ya tsare mu to wannan shine kalubale na farko aya ta 165 sai ce kul in kana aba'ukum sai Allah ya kalubalance mu da abu takwas wannan aya ana kiranta ayar kalubale in ka ce ni ina son Allah ina son manzon Allah ina son jihadin ɗaukaka addinin Allah da taimakonsa ika ta kalmar jihadi ba ɗaukan wuka ba ne jihadi Kitali kenan wannan shi jihad ba da ƙoƙari domin tabbatar da wani abu da kai imani da shi shi ake kira jihad da aka jihadi akwai jihadun nafs akwai jihadun shaitan akwai jihadun kufar akwai jihadun munafikin. akwai jihadun akwai jihadun kai kanka ka yaƙi kanka ka tilasta kanka ta abu hudu to ka yaƙe ta ka tilasta ta ta karatu ka tilasta ta ta aiki da karatun ka tilasta ta ta yada karatun kuma ka tilasta ta ta ɗauki duk wata jaraba da za ka fuskanta a wajen yaɗa karatu shine arba'u ta'allumu arba'u masail al-ilmu wal amal bihi wa da'awati ilayhi wa sabru alal azafihi to wannan shine jihadin nafs duk mutumin da ya kasa tilasta kansa ya je makaranta bayan ya je makaranta ya koya ya kasa tilasta kansa ta yi aiki da abin da ya koya sannan bayan ka koyar ta ki ta tilasta ka ka gaya ma wani Don shi musulunci ba so ka san abu kai gum ko ko ɗaya ka sani koya ma wani ɗayan in ka san na biyu ka koya min yanzu za ka ce ni a rayuwata kullum zan koyi mas'ala ɗaya a shekara uku sai ka zama malami kullum mas'ala ɗaya don a shekara uku ka haddace mas'ala dubu kenan da ɗari biyu to wanda yake da matsala dubu da ɗari biyu a kansa ba sai ya duba littafi ba ai kaga ya zama dai wani abu zai iya ba da amsa dubu alfa mas'alatin dan ce man allafa alfa mas'alatin min gayar an yanzu da ila kitabin sun ji alfaqihu man allafa alfa mas'ala man hafiza alfa mas'ala wanda ya haddace mas'ala dubu zai iya ba da amsan mas'ala dubu ba tare da ya ce a ɗauko min littafin can in duba ba to shine faqih to kun ga ashe kenan wannan shine jihadin nafs to dan ka ji kalmar jihadi zaka shigar da wani akwai aljihadu siyasi akwai aljihadu ta'alimi akwai aljihadu biliyad akwai bil lisan akwai bisinan, sinan akwai bil qur'an wa jahidhum bihi jihadan kabira jahidul mushrikina bi amwalikum anfusikum wa alsinatikum aljihadu ta'alimi ka karantar da mutane aljihadul mali ka karkace ka ɗauko kuɗi ka bayar a gina addinin Allah shi sa Allah ya maka gata ya ce ka da zaka kuma ya ce kai sadaka sannan za ka mutu ya baka dama kai wasiya da sulusi a dukiyarka a wa Allah aiki kana da haƙƙi a cikin dukiyarka in za ka mutu ka ce ku ƴaƴana in na mutu duk abin da na mallaka ku kasa shi uku ku ɗau biyu ɗaya kuma ku bayar a yi min sadaka da shi amma yanzu kun sa abin da yasa ba kwa jin wasiyar sulusi sulusi ta yawa saboda mutane ba sa kawo mutuwa kullum gani yake zai warke har sai mutuwa ta zo ta same shi ana saura kaɗan akwai wani babban likita zai ƙara so zai iso nan kai ana ƙoƙarin laƙada maka kalmar shahada likita kuma yana ƙoƙarin soka ma allura saboda ba mutuwa ake kawo ba amma su sabai ba sai mutum yana gadon mutuwa ba wasiyarsa tana nan aji inda ka ce mutum rubuta wasiya ce inna ya kawo masa mutuwa ko yanzu a gidanka kace to fa ina ga fa zan fara wasiya me gida ka daina faɗa wannan da Allah ka daina faɗa gani suke da ka faɗa faɗuwa za ka ka mutu saboda a daina kawo mutuwa kusa in muna kawo ta kusa za ta rage mana wasu abubuwa sai ka ce to kullum wasiyata tana rubuce mai bi na bashi wanda nake bi bashi kayana in na mutu wane ya mun wanka wane ya kula mun da iyalina wane ya mun kaza a ɗauki kaso ɗaya cikin kaza da dukiyata a yi aikin alheri to waɗannan ƙalubalen guda takwas duk za ka ga masu faɗawa su rabu da Allah ɗayan takwas ɗin nan yake sa a rabu da Allah shi yasa Allah ya kawo takwas ɗin gaba ɗaya sannan ya ce a habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin sai ce kul ka gaya musu in kana aba'ukum idan iyayenku ne kalubalen farko wani babansa yake so ko babarsa san babarsa da san babarsa ya fifita shi akan Allah ya fifita shi akan manzon Allah ya fifita shi akan aiki domin cicciba addinin Allah kun ji daya wa abu na ukum wani kuma 'ya'yansa ne suka ɗauke masa hankali tarin nan da yake da shiga rana da wahala duka yana yi ne don ya bawa 'ya'yansa kuɗi haka su 'ya'yansa shine fitinarsa ka taba min ɗana ka yi min ɗana faɗa ina ɗana ina ɗana ya shiga magana ɗansa kawai magana ɗan nan nasa kuma dama ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum da yawa zaka samu matarka makiyarka ce kuma kuna kwance tare jira take ka rashin lafiya ka mutu a bata gado wani ɗan naka yana nan jira yake ka faɗi ka mutu akwai wanda ya bada filinsa ‘ya'yansa suka yi ta rigima baya waye a masallaci ‘ya'yansa suka suka ɗauke takaddun aka yi ta neman takaddun aka rasa kawai ce musu a cikin filaye na na bada wancan Ka ce baba na miliyoyi ne fa yace na sani kai na fa na bawa wannan duk na ban muku wannan ɗayan da na ɗauka suka suka ɗauke takaddun aka yi ta neman takaddun yace to aje a affidavit aje aje a affidavit to takaddu sun bata amma na bada filin ko an gansu daga baya sun tashi a banza na kansa fa zai ba a masa masallaci a masa makaranta a masa cibiya ta yada addinin musulunci wanda baya cikin gado ba ma wasiya to kaji biyu kaji fitina biyu wa ihwanukum wani kuma yan uwansa ko shaƙiƙai ko abbai ko ummai su ne ka fifita san su akan san Allah da manzansa kun ji uku wa azwajukum wani ko matarsa ce ko matekunku matarsa ce ta ɗauke masa hankali matarsa ce ta shigaransa ta fitar masa da san Allah da manzon su taimako addinin Allah in ita ce ta ce ayi zai yi amma ba zai wa addinin Allah komai ba sai dai komai kawai kawo matarsa shi ko fitinarsa kenan kun ji na hudu wa tukun wani kuma dangi da kabilarsu da danginsu shi kawai danginsu ya sani kabilarsu ya shina akan kabilarsa ko akan danginsa ko akan yan uwansa ko akan yankinsa ko akan ƙasarsa ko akan launin fatarsa ko akan yarensa zai iya mutuwa ma shi kuma fitinarsa kenan nawa kenan biyar ko wa amwalun iqtaraftumuha da kuma dukiyar da kuka tsarorauta wani ya tara dukiyar shi sa Allah ya ce kun tsaroraice ta saboda tara ta ake ana kallanta ai da dan maraya ya ce komai dai arzikinka ba za ka sa riga goma ka sa wando goma ka sa takalmi goma ka sa agogo goma ka sa hula goma ka sa sai an gani kan sai ce ga mahaukaci na dole dai ɗaya zaka sa wanda ba shi da shi ma ɗaya zai sa sai dai a ce naka ya fi haske ko ya fi tsada ko ya fi kyau shikenan ragowan duk sai dai ka kirga su ina da wando kaza ina da riga kaza ina da agogo kaza ina da takalmi kaza kai malam duniya na ana mata shiri wato wani bawan Allah da ya rasu da muka je a duba kayansa hula ma kadai hula kadai daki guda ce sana aka buɗe mana wasu akwatu duk links ne aka buɗe wasu akwatu dukkansu abin na agoguna ne wasu ko sababbi ko buɗe su ba ba aka buɗe mana wani guri wani set shi kuma ainihin irin abubuwan nan ne na na kwalliya su ma kayan kwalliya kawai gashi na ɗakuna wajen uku sannan aka buɗe ɓangaren shaddodi da kayayyakin sawa wasu sababbi ne ba a ma sa su ba ɗinka ko ne sun fi kala ɗari biyu ga kuma waɗanda an ɗinka an taɓa sa ga kuma sababbin shaddodi a ajiye waɗanda ko cire su ba a daga leda ba su ma musu ɗaki guda sannan ga motoci malam motoci wata ma sai dai a yi ta wanke ta kawai ba a hawa motoci sun kusa ashirin na hawa kowace motar nan ta haura miliyan goma a suna aji dai a yi tsitsit a hau wannan yau tsitsit a hau can gobe tsitsit wacce aka kira ta amsa ya ɗauke ta a fita an tafi an bar su duka kara makalla duka na ga yadda aka saka mutumin na kabari da likafanin da aka yi masa na ga irin duniyar da yake ci da irin duniyar da ya samu ce kai Allah ya samu cika da imani ba wanda ya ce a sa masa agogo ɗaya ko zobe ɗaya ko links ɗaya ko shadda ba ce a yi masa likafani da ita ba irin dai wannan da ake kowa ishi aka masa aka zuba aka aka tara tudu aka zuba wani ma yana ta sauri a gama wanda yana da kuma abin mamaki ana nan ɗin akwai matsayinsa da mukaminsa wasa sun fara tattauna ni fa za ba mukaminsa na ni za a ba fa matsayinsa ina fa ciki ina kamun kafa tun kafin abin ne shi har an fara connection akan wa zai haye kujerarsa iza malam ka kiyaye Ka kakka wani abin da zai zo ya zo ka ɗauki abu da zafi na duniya ka bi shi a hankali to kun ji raftu muha duk yadda aka tsauraro aka tara aka jibge aka jibge kuma wata dukiyar sharrinta sai ka ga ta ƙi ɓamɓarwa ta ciwa kai ma baka ga me ita yana ci ba balle ka sa ran kai zaka ci shi kansa Allah ya jarabce shi ya kasa ci ya kasa sha bata ba shi hutu ba bata ba shi bacci ba bata ba shi cin abinci ba ya kasa cin abinci mai kyau ya kasa hutawa shi kansa mai dukiyar bai huta ba bai ci abinci ba bai samu nutsuwa ba bacci sai an zuba kwaya to wannan dukiyar me amfaninta dukiyar da baka ci ba baka sha baka yi sutura mai kyau baka yi magani mai kyau ba gadinta da tsare ta da tara ta da kiyaye ta da sanin yawanta to kun ji sai ce wata jaratun na nawa kenan da bakwai ko ta shauna takshauna ha. wani zai ga in ya tsaya wa addini aiki to kasuwancinsa zai kasa za a zo a wuce shi shine lamba na ɗaya ko lamba na biyu in ya tsaya yi wa addini hidima yana ɗiba yana masallatai yana makarantu yana asibitoci yana taimaka zai ga cewa fa zai faɗo na biyu ko na uku to sai ga ƙara ya ci gaba da riƙe kambunsa na ɗaya shi kuma na ɗayan ana kirga da abin da ka mallaka ne shi ko da kayi masallaci kayi makaranta kayi asibiti kayi ah, wajen koyon sana'a to wannan ba za a ce naka ne? balle a ce ka ce saboda haka ya ragu sai ka faɗo na biyu na uku na huɗu ka yi wa ƙasa sai mutum ya ga ƙara ya ci gaba da rike kambunsa. da yana nan a lamba na ɗaya har ya mutu kada a kasuwan na a ce a kasuwan na yanzu wani a da shi ne na ɗaya amma saboda yawan gina masallatai da yawan makarantu da yawan taimaka talaka da rawar rabon abinci ma na ƙasa malamin sadaka Allah ce duk abin da kuka baya a guri na bai tauye ba ku ne za ku ga ka ɗauki hudu amma a wajen Allah ninkin ba ninkin ne da idan imani ake ganin wannan ba da idan wannan idan ba shi yasa wani ba zai gani ba wani ya taba zuwa wani wai zai wa wani mai kuɗi nasiha kai abin da yasa kasuwancin kai ki tsayawa kai ta biya wa mutane haji kai ta gina makarantu kai ta biya wa almajirai kaza kai ta kaza ka ki ka tsaya kuɗin su taro wai wai wasiya yake masa ya daina aikin alheri don kuɗin a ga nauyin su abokinsa ne yake ba shi wannan shaharar ni ko na san sai ya rubuta cek goma di ya baku cek din ya ce ku jira kuɗi na faɗawa ku je banki da a baku kaza baku kuɗin kuɗin nasa akawun sun ƙare amma har ya kashe kuɗin da za su shiga sai ba ku lambar manaja ce kai a rubuta maka miliyan goma kai miliyan biyar kai miliyan takwas kai miliyan uku kai miliyan biyu ku kira shi da kuɗi ya faɗa a je karɓi nasa sai manaja ya kira ku ya ce kuɗi sun faɗa kowa ya zo ya karɓi kai nawa yace a baka goma to zo karɓi goman ka kai nawa yace a baka biyar zo karɓi biyar ɗinka kai nawa yace a baka uku zo karɓi ukun ka kai nawa yace a baka biyu zo karɓi biyun ka to shine wasu yan kasuwa suke masa dariya wai ya fiye kashe kuɗi yan hmm. je lahira mutum zai gane cewa shi ba asara yi ba <coughs> wa masakinu na takwas ɗin kenan wa masakinu tarbaunaha da kuma wani gida ayyayi gidan ya kai kasaita da ba ka son ka fita daga cikin wallahi sai ka fita malam kaga irin gidaje da muke jibgawa ba laifi ba ne amma ka dinga jibgawa kana tuna lahira ka je ka tare da makarantar islamiyya unguwa ana yin ta a kofar a cikin gareji ana yi ta a cikin rumfa amma sai ka ga duk unguwan nan baki ɗayanta malam an gine ta da gidaje masu tsada amma an kasa ɗaukan fili guda a yi masallaci an kasa ɗaukan fili guda a koyar da addini sai ka ga ana wani gutsuro jikin titi ana gutsurar titi za a yi masallaci shi bai kai a sai masa cikakken fegi guda 100 by 100 100 by 150 a yi masallaci ba sai a gutsuro a jikin titi a tura rabi waje a dan turo rabi dan cikin gidansa na shi ne masallaci shi yana ciki masallaci na waje ai yadda kuka rike addinin ku shi ake muku hukunci da shi malam sai ka je Saudiya zaka ga yadda ake kashewa masallaci kuɗi Laraba nan da muka suka zo ne suka ce ku zo na ba fanka ba AC a rushe suka ce a rushe nan mana gaba ɗaya sai kun kai can sannan a rarake ga baki ɗaya wasu suna ƙasa wasu suna sama suna sama ka ce insha Allah ahabba ilaikum min Allah yanzu wannan shine mafi soyuwa gare ku min Allahi shi ya fi soyuwa a gare ku minallahi daga Allah wa rasulihi yanzu wannan abin guda takwas iyaye ‘ya'ya ‘yan uwa mata dangi kasuwanci dukiya kyawawan gidaje su kuka fi so fiye da Allah Allah wa rasuli yanzu wannan abin kuka fi so fiye da manzon Allah wa jihadin fi da kuma jihadin a tafarkin yasa aka ce fi sabili fi sabili akwai jihadin da ba fi sabili ba ne. sai ce to in haka ne ga sakamako fatarabbasu shikenan ku je ku jira ku je ku zauna a gidajenku ku je ku kula da matanku ba lokaci zai zo sai ka duba ka ga ba wani abu naka hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa me al'amarin Allah mutuwa kawai ka faɗi ka mutu ko ciwo ya zo ko mutuwa ta zo shikenan sai kaga duka waɗannan abubuwan duka tattara ka basu wanda ka tura lahira nan shi ka je ka tara dama gwargwadon imanin ka da lahira guda abin da ka tura mata mutu yana jin lahira bai da ita ba sai dinga tura kaɗan kaɗan kaɗan yana barin masu yawa a nan duniya so da ya fi jin nan tafi tabbas inda ita yake gani da ido sai tura kaɗan can da an wa mutum magana ha antum ha'ula tud'auna litunfiqu fi sabilillah Allah ya ce fa minkum man yabkhal ana fa kiran ku ku zo ku bada dukiyar ku a taimaki addinin Allah amma wasu daga cikin suna rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi Allah ya ce wanda ya rowa kansa yawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum in kun ce ba za ku yi ba ma ai ba ku kadai bane sai Allah ya tafi da ku ya zo da wasu mutanen thumma la yakunu amsalakum sanan ba za su yi irin kuskuren da kuka yi ba dan za ku zame musu izina za su ga wani ya tara bai ci ba ya mutu to ni me zan yi za su ga wani dukiyarsa ga ƴaƴan sai da suka dinga facaka da ita a bayansa wani kafin a raba gado fa yaran har sun ɗauke motoci ko ya ɗau motar da yake an fasa gurin da yake aje takardu an kwashe takardun an fasa kaza an fasa kaza kafin ana nan ana ta kokarin shirya shi nan kuma kowa yana ta harin me zai dauka wani ya ɗebe agogunansa wani ya ɗebe kaza wani ya je ya ɗauke mukullin mota kaza da aka zo ana gaya wansa cewa kaga yara mun tafi makabarta duk sun zo sun yi fashe-fashe sun kwakwashe kayayyakin su yasa wani ana rasuwa wani sai ce a kulle ɗakin aka kukulle ɗakin aka ce aka ce aka ce wansa ga mu kullun ɗakin nasu sai aka kukulle aka ba wansa mu kullun aka ce kai ma ka kai wa alƙali ba za a buɗe ba sai ranar da alƙali ya zo yanzu ana bari nan kafin a je a dawo kowa an yi wa tandansu tauba 24 wani Anas sun anna rasul da alaihi la yumina ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'in wannan ga wani kalubalen annabi alaihi salatu wasallam ya ci hadisin anas ɗayan ku imaninsa baya cika sai ya fi so na ba sai ya so ni ba an ba ka san annabi ai kai kafiri ne kada amma akwai kana son annabi kana son wani ka daidaita son annabi da wani to batsala ce sai san annabi ya zama shine a sama fiye da san kanka san annabi fiye da san babanka san annabi fiye da san babanka san annabi fiye da san ƴaƴanka san annabi fiye da malaminka da shehinka da ɗariƙarka da ƙungiyarka san annabi fiye da komai a duniyan nan wannan su ajma'in ina hadisin fa wanda suka cika hadisin nan fa kaɗan ne a duniya su da mun ga wasu yadda suke zaƙewa wajen son wani abun da ba Allah ba ƙalubale ne wallahi wannan hadisi min waladihi wa walidihi sai ce wa nasu ajma'i duka duniya to ya za a gane ka fi son annabi akan babanka me ma'aunin idan ka ce ka fi son annabi akan babanka to sai wani abu ya taso tsakanin na annabi da na babanka idan ka ce ka fi son annabi fiye da babaka, to sai an jarabce ka sai babaka ta zo da wani abu gana annabi gana ta idan ka ce kafi fi son annabi fiye da matarka sai matarka ta zo da wani abin da kishiyar na annabi ne sai a ga ina za ka karkata idan ka ce ka fi son malaminka ko shehinka sai shehin ya sa ka wani abu ba irin na annabi ba ga annabi ga nasa wani fa in ya tumbatse da kikirji sai ya ce wallahi na shehin ya fi na annabi Gobe mun ji da yawa suna faɗa wannan shehin su ya yi addu'a ko ya salati a ce musu ga annabi ga nasa wanda suka waɗanda ma suka waɗansu soto su ne suka daidaita suka ce ai ɗaya ne amma wani wai ya ce na annabi yana sama ma yana jin wannan abin ma saƙo ne ka ce na annabi ne a sama ba ka ma ce wancan ɗin a rushe shi ba a ka ce a bashi amma na annabi yana samansa kuma duk abin da ga na annabi ga wani dole dai a samu ɗayan uku ko na annabi ya fi ko nasa ya fi ko kansu ɗaya dole ka faɗi ɗaya to a nan ne ake jarabta ka da soyayya annabin a ga in kana son annabi zaka ce wallahi tallahi na annabi ya fi komai na annabi ya fi salatin annabi ya fi kowane salati sallah annabi ta fi kowace sallah addinin annabi ya fi kowane addini takalmin annabi ya fi kowane takalmi riga annabi ta fi kowace riga gidan annabi ya fi kowane gida kai jakin annabi ya fi kowane jaki alfajarin komai na annabi ya fi na kowa gidan annabi ya fi kowane gida komai na annabi to shine yafi to shine san annabi yafi kenan ga annabi saboda sahabai suna kishi tsera aka yi da wani raƙumi da taguwa annabi aka tsera na annabi suka shiga damuwa sai da annabi zai ce musu ku kwantar da hankali ku haƙƙon Allah Allah ya tafi a shay'un min duniya illa illa wada'a ku damu wannan dabbobi ne wani zai iya zuwa ya fi wani a duniya haka ake amma suna jin ya za a yi wata taguwa ta wuce wannan saboda kishi da son annabi alaihi salatu wasallam wadaka mu a gurinmu komai na annabi ya fi inda akwai irin abin akwai kuma na annabi to na annabi ya fi fintin kau shine aqidar mu inda abu akwai shi biyu da na annabi da wani to na annabin ya fi fintin kau ma ba ma kusa kusa ba kamar tsakanin sama da ƙasa Wani عنه an قال رسول الله صلى الله man kunna fihi da bihinna halawatal iman abu uku idan kana cikinsu to ka samu zazzakan imani imani akwai halawa akwai ɗa'am zaƙa ɗa'amal iman an yakuna kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma ya zama kana son Allah da manzansa fiye da komai umar wata nan ana tafiya sai ya ce wa manzan Allah alaihi salatu wasu ya ce ya rasulallah ina son ka fiye da komai sai ce ban da raina abin da yake ransa a lokacin ya faɗa sai annabi sai a'a ina ya ce wallahi sai ka fi so na fiye da ranka sai ce al'ana sai ce kai na fi so fiye da raina sai ce to sai yanzu ka faɗi ka rage ranka umar ya da ya fi son komai amma ban da ransa ransa ne a gaba annabi ce a sai ranka ya dawo bayana ma'ana abinda da ake nufi ka fifita ran manzo Allah akan ranka ran manzo Allah ya fi ranka to ya za a gane haka da za a kawo annabi farmaki kana kusa sai ka tashi ka tare a kashe ka ba a taba shi ba haka sahabbai suka nuna za a cillo kibiya sai mutum ya tare ta da Sau da annabi yana baya da kafirai suka fanci ga annabi a daidai nan sai suka dinga ruwan kibiya a gurin akalla ko daidai ta same shi su kuma sahabbai suka suka kawanya su ake ta caka ake ta caka wani yake cewa wani sahabi da na duba shi da kasan beguwa kibiyoyi sun caccake a jikinsa ka da kasan beguwa haka muka tare da shi a kwance duk kibiyoyi a tsaye a tsaye a jikinsa yace muna zara kibiya ya mutu muna zara kibiya muna zara kibiya muna zara kibiya muna duba taban da jide yake da muka ga tabo wajen saba'in a jikinsa akwai wanda daga nan hannunsa kamar abu dalha daga nan hannunsa ɗaya ya shanye saboda an kawo annabi sara sai kai hannun aka dinga saran an hannun da gatari sai da aka lalata hannun akwai wanda ya ka an daki an sari hannun sai hannun ya tsinke kashin ya kare amma fata tana rike da shi kawai sai ya take hannun sai ya ja ya tsinka ya tsinka ya gaba sahabbai fa aka rama akwai wanda aka cillo kibiya sai ta dira idansa kama ta nan da zai sai ta ciro idan sai ta hoji annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya cire kibiyar kwayar duk ta fafashe sai nan nade ta sai sake mai da ita shi gida abu da sai mai da idan sai ta dawo da ana bukata ya ci gaba da idansa biyu saboda aikin da yake sai aka mai masa da idan ya shafa ya ji shi ya dawo ya ji ina raunin nan ne gajin ya daga ban an tabbe shi wai wani ido ne wannan kisa ta fara kai sai ce ko wannan ne saboda ya koma daidai wa daida da wannan ba wata alamar tabo ko rauni ko wani raɗaɗi ko zaugi ko kaikayi, babu a cikin idansa to sai ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ka so wani ba dan ba kowa ba sai don Allah so dan Allah shi ma fa an kalubalance mu wannan la yuminu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi alkhairi ai wannan ma jaraba ce yanzu yake so ma dan uwansa abin da yake so kansa ba ma mafa mutum ya so maka irin abin da yake so kansa bai bakka ka zauna lafiya ma ya gagara kan ma ya so kan ya kyale ka kawai yaƙi sai ya bi ka da sharri da ɓata suna da bibiyar ka in bai ga komai ba sai ya ƙirƙira Da kirkira ya liƙa ma akwai ƙalubale fa wa an ya karaha sannan ya kyamaci an ya uda fil kada ya koma kafirci inda kana ciki ka fita koma in kana waje kaka shiga duk abin da aka ce kafirci ne kai iyayenka ka shiga inda aka ce wani abin kafirci ne to tsaya a waje in an tunkuɗa ka dage ba da an an kazahu Allah minhu bayan Allah ya fidda ka daga ciki kama ya karahu an yi kuzafa finnar kamar da kake kyamar a jefa ka wuta wa fi cin la yajidu abdu halawatal imani mutum ba zai samu zaƙan imani ba hatta sai ya samu wannan kenan wa ibn abbas qal man ahabba Filla wanda ya so fillahi a cikin lamarin Allah wa abgada "Filla" ya zama wanda kake ki kana ƙinsa ne don Allah wanda kake son kana son sa ne don Allah wa wala filla ya nuna soyayya da goyon baya amma filla wa ada filla ya kiyayyasa filla komai nasa lillahi filla lillahi filla fa inna ma tunalu walayatul lahi bizalika da wanda ake samun soyayyar Allah walan yaji da abdu qamal iman ba ba zai samu zaƙin imani ba wa in kathura salatuhu komai yawan sallarsa wa saumuhu da yawan azuminsa hatta ya kuna kazalik sai ya zama irin haka wa qad sarat ammatu mu'akhazatin nas ala amri duniya malai ce amma al'amarin mutane ya zama akan duniya ake gina shi Wazalika saboda haka la jidi ala ahlihi shay'an baya amfana mutane komai yanzu mai son ka sai ga dan abin da yake samu ne ko dan abin da kake bashi ne ko dan abin da abin ya kare sai ya gaba wa ma aksar al ikwan hina ta'udduhum walakinnahum fi na'ibati Kalilu. wani ce mamakin yawan yan uwanka lokacin da kake da abin duniya amma idan abin ya kare sai ka rasa dan uwa daya kowa ya gudu wanda yake da aboki shi gidansa yana nan wannan gidansa yana nan to da wata gwamnati ta zo tana yi da wannan na tsallaken masu kes din lemu duk suka suka bude a gurin masu sayar da cincin masu tsire masu kaza saboda yawan jama'a da suke taruwa a kofar gida ana na ana nan sai juyi ya juyi shi wannan na tsallaken da ba kowa a kofar gidansa in ya zo ta ramana yayi ham abin nan ɗinsa bai buɗe ba sai ya tashi da kansa ya je ya buɗe gafa jama'a an cika a can ana hidima amma shi zai zo ya buɗe ana nan sai juye ya juyi wancan ɗin sai wato shi kuma su ta ƙare wannan shi kuma sai aka naɗa shi wani babban mukami sai masu kyau suka ko kes ɗinsu <laughs> suka dawo suka dawo nan tsallake. wannan ita ce aya a fili karara shi yake ban labari wanda abu ya fara kansa ya ce kai malam duniya ce kaga da nan kofar gida ake cika masu kes masu lemo masu ruwa saboda jama'a nan suke taruwa kuma haka ne inda jama'a take taruwa ba nan za a kai lemo da ruwa ba yace muna nan muna nan kuma sai wani juyi ya zo sai kuma wannan da tsallake na shi kuma lokacin su ya zo sai mutane suka kwashe kes ɗinsu suka tsallaka ci sai kaga ba ko ina ba mun gane ga yadda duniya take yace to yanzu da na ɓaɓata da mutane akan wannan abun na zazzagi mutane na ci mutuncin mutane yau kuma abin ya kare ba musu komai ma ina musu alheri jibi duk sun tsallaka can da yanzu babu abin yin Qala abbasin Abbas fi qawli ta'ala wa taqatta'at bihim al-asbabu sababi ya yanke musu shine kauna qala al-mawaddatu an je lahira duk wata soyayya da aka yi ta ba dan Allah ba za ta kare fihi masail al-ula tafsir ayatul baqara an fassara wannan aya ta suratul baqara الثانية تفسير آية براءة أن فسر وانا آية takwas بلي salisa الثالثة وجوه محبته wajabcin san manzon Allah wa yake faɗa wannan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab da ake cewa ku guje shi ba san annabi kun ji abin da ya yace salisatu wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallama ala nafsi wal ahli wal mali isa mutum muna wato yara muna zuwa karatu gaban wani malamin mu ce mana kakka yadda ka karɓi sukan wani ko yabansa sai ga abin da ya faɗa da kansa kakka yadda wani masoyi ko makiyi ya baka labarin wani za mu da muka taso ana cewa wani ba sa son annabi sai muka ce bari mu je mu gani da idanmu aka ku je mu je mu gani da idanmu wata ran na taɓa cewa ɗalibai da wasu da muke karatu da su kowa ya je haddace al'usulul thalasa to suka ce a ah, wannan aina wahabiya ne na ce a'a shi al'usulul thalasa ai shine Allahu ar-rasulu al-islam na ce amma kowa ya ɗauki littafin nan ya je ya kai wa malaminsa a duba in akwai wani kuskure a ciki sai mu cire shi mu sa wani tunda aka ba wa waɗannan littafan suka kai wa malamansu na farko ba comment na biyu littafin bai dawo ba to kawai sai zo ce maka wane baya san annabi wane yana kaza sai ka je ka tabbatar da kanka yanzu gashi a wannan littafin yana ce mana wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wajabcin ka fi san manzon Allah alan nafsi a kanka wal ahali da dukkan iyalanka wal mali da dukiyarka Mali yake gaya mana sai ka fi son manzon Allah fiye da kanka da dukiyarka da, da, da iyalanka to kaga shine amfani mu zo mu karanta da kanmu to ina yace ina ina nuna kin annabin anan bil hasan ma kishi haka muka gani arabiatu anna nafayil imani kora imani la yadulla ala al min al-islam dan an ce baka da imani wataran ba ana nufin ka fita musulunci ba ana nufin imanin naka yayi lo yayi lo bai kare gaba daya ba amma dai yayi lo akwai bukatar ka cajo shi tunda yazidu wa yanqusu al-khamisatu an al-ilam halawatan imani yana da zaki kad yajidu hal insanu ran kai da kanka zaka ji zakin wa kad la yajidu hako ran ko ba zaka ji zakin ba akwai wani mai arziki shi ya saba in ya je saudiya masu sharan nan yakan raba musu riyal hamsin hamsin ko ɗari ɗari wata ran ko ashirin ashirin ko goma goma gwargwadon yawan abin da ke hannunsa to sai ya ce in taya shi shi ta wanda kofa yake fita sai masu sharan nan na harami duk su zubar da tsintsiya na da su shi da gudu yana raba musu sai dan ko dimbiji sai ba ne ya ce malam ta ni kai kuma ka dinga fita ta waccan kofar malam ni ma da na taho haramin nan sai ga an biyo da ana ta zubar da tsintsiya ina ta miƙa ina ta miƙa ina ta miƙa to ashe sun gane ni wanda ya bani na shiga kamar sau ko sau biyar sun kare. sai suna gani na aka zo aka kewaye na ce sun kare. <laughs> kai wato daɗin mutane wasu sun ganka suna tahowa da gudu sun san za samu wani abin alheri to haka yake a harami wata rana su kansu ashe ta kyamara ana ta ganin sa yana ta rabon kuɗi kawai sai suka zo suka kewaye shi askar sai suka ce ana kiransa a sama ya je sama manyan askara na masu kula da suka ce kai waye ce ni almajiri ne dan kasuwa kuma ka ce mun ga kana ta rabon kuɗi ce eh to ba zan yi mun so da ku ban mana harami mu dinga masa fenti ko ku ban mana mu dinga ɗaukan su mu ma mu dinga bada gudunmuwan to tunda kun yi komai ku kawo mutum abinci kyauta ku ba shi ruwa kyauta na duba naga kofin da ake shan zanzan shi ma gashi nan in ka sha so ɗaya ya tashi daga aiki ga wani ga masu shara ga masu wanki ga masu share ban daki komai duk kun gama komai shikenan mu kawai sai dai mu zo mu dawafi mu wuce shi yasa ni ma na ga barin karkace in dinga bada wani abu suka ce ya kyau <laughs> ya kyau sai suka ta bashi lambobin su in ya shigo ya dinga neman su in wani abu ya tame shi ko a iya ko a kaza ko a kaza ya kira su السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله illa biha, akwai wasu ayyuka guda hudu na zuciya wani ƙauna ga Allah wanda ba a samun su sai da soyayya don Allah wala ya jidu a ahadun ɗa'amal imani illa biha ba za ka ji zaƙin imani ba sai man a habba lillah wa kariha lillah wa ɓa lillah wa mana lillah as-sabi'atu fahmu sahabi lilwaƙe. sahabi ya fahimci me ake ciki anna ammatul mu'akhazati ala amri dunya cewa mafi yawan al mu'akhati kauna a duniya ake yin ta mafi yawan kauna ta duniya ce Isa wani ya ce wala malam kaga na rasa mata aure tunda matata ta rasu ce ban samu mata ba har yanzu ce ga su da yawa ce ina ai tana rasuwa kafin ma ai sati guda dangi kowa kamun yasa kowa na ce min ga yata ga a gidan malamu ga a gidan wane ce ka san me kuɗi gare ni ce to yanzu na rasa na rasa wacce zan ɗauka wacce za ta aure ni fi sabilillahi ita wacce na aure ta bani da shi na san ba komai ta kalla ba ni ma ba komai na kalla ba to ta tafi yanzu jama'a sun ga tudun abin sun ga nauyin abin waye zai ce ba a san ka kada ka dangi wannan akwai yata da mata ta gama jami'a wannan akwai kaza yace an kawo musu suna nan tili wana san kowace so take ta jingino nata a jikina to ya zaka yanzu ka gane mai san ka fi sabilillahi da wannan nauyin da wannan kayan a hannunka akwai kayan aiki kamar ba wanda zai ce ba A ka athamina tafsiru wa taqatta'at bihim al asbabu al a anan iya wato duk wani sababi na ƙauna a duniya ya yanke attasa'atu anna min al mushrikin man yuhibbu Allah hubban shadidan a cikin mushrikai akwai masu san Allah sai dai san nasu ba tsantsan so ga Allah bane sun hada shi da shirka al'ashiratu alwa'idu alaman kana thamaniyatu ahabba ilaihi min dinihi wato gashi nan an yi ƙalubale wanda duk abu takwas ɗin nan ya fi soyuwa a gare shi fiye da addininsa to an masa narkon azaba alhadiyata asharata anna man ittakhadha niddan duk wanda ya riƙe wata kishiya tusawi mahabbatuhu mahabbatallah ƙaunarsa ta yi daidai da ƙaunar Allah fa huwa shirkul akbar to ya aikata babbar shirka da haka Allah ya tsare mu ya kiyaye mu